babin da ke bayanin yadda ake taimama alaisa ka zalik ƙala wa haddasa ni ya haya an malikin an nafi'in annahu aqbala huwa wa abdullahi bin umara min al-jurfi yace shi da abdullahi dan umar sun fito sun gabato daga jurf hatta izakana kana bil sai da suka kai inda ake ce ma almirbad du hanyar madina cikin madina ne nazala abdullahi ibn umara fatayammama sa'idan tayyiba sai abdullahi dan umar ya sauka sai ya taimama masaha wajhahu wa yadayhi ila almirfaqaini <coughs> thumma salla sai ya huskarsa da hannayensa zuwa gwiwan hannu sa'an nan ya salla inda hujjan malikiya kenan na an aita mama sai an wanke hannu har zuwa gwiwa hannu qala wa haddathani an malikin, an nafi' anna abdullah ibn umara kana yatayammamu ila al mirfaqain yace Abdullahi ibn umar yana taimama zuwa gwiwa hannu qala yahya wasu ila malikun kaifa tayammum an tambayi imamu malik yaya ake taimama wa aina ya bulugu bihi in ya yi taimama ya shafi hannu ina zai kai faƙala ya dribu darbatan lilwajihi sai ce zai buga kasa hannu kasa mai shafi fuska wa darbatan lilyadaini ya sake buga kasa kuma na biyu don ya shafa hannunsa hannayensa guda biyu wayan sahuma ilal mirfaƙai ne ya shafa har zuwa gwiwa hannu inda inda suka samu shi yasa ka cikin malikiya sun ce za a yi taimama da ne darbatan lilwaji wa darbatan lil yadaini to shi yasa a wajen malikiya in ka buga haka sai ka yi haka ka sake bugawa kuma shi ne sai ka yi haka har zuwa nan kuma ka yi haka a zuwa nan amma taimama darbatan wahidatan in ka buga ka sa haka an gama taimama ba haka mawa karanta cikin buhari ba cikin muslim ne duk ba haka mawa karanta ba e, to yanzu mun zo muna ana bin um, ainihin mazhabin Imam malik abinda ya faɗa da kanshi ba abin da su da almajiran kansu wajen shi suke eh, cirowa suke ɗaukowa da su kansu sai ka samu sun yi sabani eh kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin um, mace mai haila tastazhiru al-istizhar abinda nasu suka ce yace al-istizharu qawiyyun fil mazhabi da'ifun fil hadith babu tayammumil junubi babin da yazo na tayammaman mai janaba ma'ana ba hadasul asgar kadai ake ma tayammama ba in hadasun akbar ma ya faru taimama ta kama za a yi taimama shi ne za mu gani za a yi ko ba za a yi ba ƙala haddasa ni ya haya an malikin ana Rahman bin harmala an na rajulan sa'ala sa'id ibn al-musayyib an rajuli al-junubi ya tayammamu thumma yudrikul ma'a yace mutum ne yake da janaba sai ya taimama sa'an nan kuma sai ya samu ruwa fa qala sa'idun Iza adraka alma'a in ya samu ruwa fa alaihi alghusl lima yustaqbalu yace taimaman da yayi tayi sallar da yayi tayi amma yanzu wajibi ne akan shi wanka saboda sallar da ke tafi gaba mana in mutum na da janaba yayi taimama yayi ibada tayi kenan akan haka taimama tana maye maru alwala kenan to in aka dauka cewa taimama tana maye alwala to sai kuma a ɗauka in ai taimama taimaman ba za ta warware ba sai in an samu abin da ke warware alwala ko an samu ruwa ya haya kala malikun fi man Talama wa huwa fi safari. imam malik yace dangane da mutum yana tafiya sai mafarki jaraba ta kama shi wala yaqdiru min alma'i baya iya amfani da ruwa illa ala qadri alwudu'i ba shi da ruwa sai gwargwadon ruwan da zai alwala ruwan da zai alwala gwargwadon ruwan da zai alwala ba zai isa a yi janaba ba shi kuma gashi janaba ce ta kama shi ruwan gwargwadon abin da ke wajen shi na ruwa abin da zai ishe shi alwala ne ba zai isa a yi wanka ba wa huwa la ya atishu hatta ya atiyal ma'a sa'an nan kuma ba zai ji kishin ruwa ba ba zai bukaci wannan ruwa ya sha ba har sai ya kai inda zai samu ruwa mana yana rike da ruwan alwala janaba ta kama shi to ya zai yi silu bi zalika farjahu ce wannan ruwan sai ya ɗauka ya tsarki da shi wa wama asabahu min zalika al'aza sa'annan ya wanke duk inda ya ga wani abu ya taba kazanta ta taba lokacin da mm, mm, janaba ta kama shi din thumma yatayammamu sa'idan tayyiba sa'annan sai ya taimama kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya umarce shi ya haya wasu ila malikun an rajulin junubin arada an yatayammama falam ji turaban illa turaba sabikha aka ta imamu malik mutum ne janaba ta kama shi zai taimama bai samu kasar da zai taimama ba sai akan kasan kanwa ko kasan gishiri ko kasan wayannan abubuwa asali ne na kasa amma ai suna da sunansu daban hal ya tayammamu bis sibah zai taimama da kasan gishiri ko kanwa ko wani abu wa hal tukrahu salatu fi sibah yace ko an karhanta sallah ne akan kasan gishiri ko kanwa qala malikun Imam malik yace la ba'sa bis salati fi sibah yace ba laifi ai sallah akan wannan abin wata yammun minha za a yi taimama kuma daga wannan eh, turbaya din li'an Allah tabaraka wa ta'ala qala yace abin da yasa nace za a iya yin taimama akan wannan kasar Allah cewa ya fata yammamu sa'idan tayyiba abinda Allah ce kenan fata yammamu kunufi kasa sa'idan tayyiba fa kullu ma kana sa'idan fa huwa yutayammamu bihi ai duk abinda ya fito daga kasa za a iya yin taimama da shi sibahan kana aw rahu mazhabin imamu malik kenan an fahimta babu ma ya hillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya ha'idu yace babin da ke bayanin cewa mutum yana da matarsa tana haila to me ya halatta me ya halatta yayi da yayi da ita ba zai iya haramun ne ya sadu da ita shari'a ta haramta to shi kenan ba zai more ba zai to shi ne aka ce tun daga tsakar kan mace har zuwa tafin kafar ta wajen jin daɗi ne to me yake faruwa in tana haila ba zai sadu da ita ba to ba zai sadu da ita ba shi zauna yana kallon ta har sai ta tsarkaka to shi ne za a ji me za a me shari'a ta bashi izini yayi قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya hilluli min imra'ati wa hiya ha'idun yace ya manzon Allah me ya halatta da da matata alhalin kasancewa tana haila lokacin da matata ke cin haila me ya halatta gare ni na nayi dan ji daɗin jikinta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace litashudda alaiha izaraha sai ta ɗaura kwarjallinta zaninta daga cibiyinta zuwa daga cibiyinta zuwa gwiwanta summa sha'anaka bi a a'laha sa'annan sha'anaka bi a halaha ka mori jikinta daga cibiyarta zuwa sama tun daga tun daga cibiyarta har zuwa nononta har zuwa kirjinta har zuwa kanta duk wajen duk inda in namiji yana bukatar matarsa in ya rungume waje zai ji daɗi to an baka izinin wannan lita shudda alaiha izaraha da daura kwarjan linta shine ta daura zaninta zani kuma in an daura ana wa ne daga cibi zuwa ina zuwa gwiwa ko rabin cinya sun sha'anaka bi a alaha ma ma'ana sha'anaka bi a alaha ma'ana sama samanta karka sauka inda take haila din قال وحدثني عن An عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرتجئة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم dalili kuma na biyu shine yace nana Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha ta kasance tana kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi thawbin wahid a cikin mayafi guda daya tufa guda daya bargo guda daya mana suna kwance cikin mayafi guda daya wa innaha qad wasabat wasabatan suna kwance sai ta zabura ta tashi haka sai ta zabura ta tashi fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malak shi manzo Allah ce menene lafiya me faru la'allaki nafisti hala haila kika yi ya'ani alhaida wa na'am sai ta ce eh, tana sai mata kenan sai manzon Allah ya ce mata shuddi ala nafsiki izaraki ɗauki zaninki ki ɗaura kwarjallaki zani kenan daga cibiya zuwa kafin zuwa gwiwa sun ma'udi ila maja'iki ɗauki zaninki ki ɗaura ki dawo ki kwanciyar ki ma'ana ya halatta mutum ya rungumi jikin matarsa duka kenan amma ba sai ya yi jima'i da ita ba an fahimta قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها عبيد الله بن عبد الله بن عمر يا أيكا زوانا عائشة هنا تنبيتا هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض mutum zai iya gogayya da matarsa yana rugumanta alhalin kasancewar tana haila faƙalat sai na aisha ta bada jawabi ta ce fatawa ta ce lita shudda izaraha ala asfaliha da ɗaura zaninta kasa kasanta ta rufe al'aurarta kenan sun mai bashi ruha in sha'a sa'an nan ya rungume ta in ya ga dama alawa haddasa ni an malikin annahu balagahu anna salima ibn abdullahi wa sulaimana ibn yasarin su ila anil ha'idi an tambaye su dangane da mace mai haila hal yusibuha zawjuha idza ra'at tuhra qabla an taghtasil mutum matarsa tana haila sai ta tsarkaka mana ta jinin haila ya dauke amma ba ta yi wanka ba tukunna jinin haila ya dauke kafin ta yi wanka mijinta zai iya saduwa da ita faqala la hatta taghtasila suka ce a'a har sai ta yi wanka fatawar kenan inda yake an ji fatawan malikiya kenan ko to sai ya zo kuma matsala ta gaba babu tsuhurin ha'id babin da ya zo yaya mace take tsarkaka daga haila an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسي yace mata suna aika mana Aisha mazubi akwai auduga a ciki kowace mace sai ta ɗauki wani abu sai ta sa auduga cikin matutanta sai ta fitar da saka ciki ta ce a je a nuna ma Aisha ga yadda auduga ta fito ya isa a ce ta tsarkaka fihi as-sufratu min damil haidi sai a ga audugan za a fitar da audugan akwai jaja haka sufura jaja daga ragowar jinin haila kenan ba ja ce can ba amma akwai alaman ja ba za a gan audugan ba za a ga audugan fas ba yas'alnaha anis salati suna tambayar ta yanzu za mu iya wanka mu yi sallah fata kulu lahunna sai na na aisha ta ce musu la تعجلنا hatta taraina القصة البيضاء ce ku daina gaggawa har sai kun ga alqassatul bayda a farin ruwa da ke fitowa a ciki ko kuwa audugan da aka fito da ita sai a sami audugan ba ja ko kaɗan a cikin turidu a zalika at-tuhra min al-haydati ana قال وحدثني عن an malikin ana الله بن abi بكر ana ammatihi عن ابنة زيد ابن ثابت balagaha, بلغها أن نساء أن نساء كن يدعون بالمصابيح في جوف الليل yace mata sukan ɗauko fitila a tsakan dare suna duba ko sun tsarkaka daga haila ko ba tsarkaka ba yanzu na ila tuhuri fakanat ta'ibu zalika alaihinna sai take ce musu ai ba haka ake yi ba mata ba sa yin haka abinda za ki yi kafin ki kwanta sai ki duba ki gani in kin kwanta ki bacci ki in kin waye gari dab da asuba sai ki duba ki gani saboda ki sani akwai lishan magarba da lishan kanki ko koya aka yi amma ki tashi tsakan dare ki duba sai suka ce ai wannan ba daidai bane in aka ce mace eh, ko kowane lokaci ta tashi cikin dare ta duba ta tsarkaka ai ba za ta samu ta yi bacci ba kuma kenan watakulu Kulu ma kana nisau yasna'ana hadha sai ta ce ai mata ba haka suke yi ba in lokaci ya kai shikenan zai kwanta sai ki duba lafiya lafiya ko jinin yana bai dauke ba sai ki kwanta ki bacci lokacin da kika tashi da asuba sai ki duba ki gani yahya wasu ila malikun anil ha'idi tatuhuru fala tajidu ma'a. aka tambayi imamu malik mace mai haila ta tsarkaka daga jinin haila kuma bata samu ruwan da za ta yi wanka ba hal ta tayammamu za ta yi taimama qala na'am li ta tayammam yace ta yi taimama fa inna mislaha misla al-junubi idza lam yajid an tayammama ai misalin ta kaman mai janaba ne in bai samu ruwa ba ai sai ya taimama an fahimta to akan haka irin wa'annan ne ake kawo usul mazhabin maliki mazhabin gashi nan ya ce aka ce in mace ta tsarkaka daga jinin haila bata samu ruwa ba za ta yi taimama sai ya hada ta da mai janaba yace ya tunda mai janaba in bai samu ruwa ba zai taimama mai haila ma in bata samu ruwa ba za ta yi taimama to akan hakan babu ruwa za ta yi taimama ta yi ibada duk kenan an fahimta babu jami'il haida babin da ya zo na bayani game da haila قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في في المرأة الحامل ترجم أنها تدع الصلاة yace mace mai ciki sai ta ga jini malikiya su wajensu, mace mai ciki za ta iya yin haila shi yasa mace tana da ciki ta ga jini sai su ce haila dai sai haila take yi sai ta daina sallah wa'ansu kuma mazhabin wa'ansu malaman kuma suna ganin mace mai ciki ba za ta yi haila ba a lokacin da take da ciki in ta ga jini to damu fasadin ne istihada ne ba zai hana ta ibada ba an fahimci wannan a matsaloli guda biyu قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم yace an tambayi Muhammad ibn Shihab az-Zuhri shehu Imam Malik almajirin ibn Umar an tambaye shi aka ce hala aka tambaye shi mar'atul hamili ta raddama mace mai ciki ta ga jini ya fito mata to me kenan haila ne ko istihaba qala kuffu anis salati yace sai ta daina yin sallah ma'ana ina fassaran wannan magana ta daina yin sallah ma'ana mace mai ciki na haila kenan a wajensu ya haya, qala malikun wa zalika al'amru indana imam malik ya ce yadda al'amari yake kenan a wajenmu mace mai ciki tana za ta iya yin haila قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة an أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض تتي تاكسا تنا تاج قاشن كم من الله من البركة a lokacin kuma tana cikin haila za ta kama mana a matsifin da za ta tsefe ta taje ma manzo Allah kashi a lokacin tana haila me wannan ke nunawa wannan yana nuna cewa dan mace tana haila ba ta zama ba ta zama najasa ba fa ba najasa bace ba eh قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت تشي سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وتمت وتمات تستنبي من الله صلى الله عليه وسلم سيتشي أرأيت إهدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه in ɗayanmu mata kenan mace tana haila sai jinin haila ya taba tufarta zanin ta ko rigar ta ko abin nata ya za ta yi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce idza saba sauba ihdakunna damu alhaidati in ɗayan jinin haila ya taba faltaqrusuhu sai ta kankare shi tunda ya bushe ثم لتصلي bil ma'i thumma وجن sai ta kankare wajen ta wanke wajen sa'annan inda jinin bai taba ba tana shakka sai ta yayyafa ruwa shikenan ya wadatar tufan ta tsarkake kenan sai ta yi sallah a ciki babu ba ta da damuwa to sai ce babul istihada kafin mu shiga babul istihada shine mace mata mace mai haila ta kasu kashi uku wanda ta fara yin haila da wanda take da al'ada da wanda abin ya rikice mata mutahayyira ke mace ta saba shekara nawa tana hailanta lafiya lafiya kowane wata kwana kaza ne kowane wata kwana kaza ne to ita matsalarta daban mace Ba ta san al'adarta ba ta fara hailan sai zo mata da rikici rigima ta fara sai yake ɗaukewa to ba ta da al'ada ya za ta yi kenan an fahimta wacce take tana da al'ada kwana nawa ne a wata shekara nawa tana yi aka ce sai ta zo ta samu kanta cikin rikici jinin yake tsayawa aka ce in ta kai al'adar ta kwana nawa take yi din yana kai sai sai kenan al'ada ta tsaya sai ta yi wanka ta yi sallah jinin da ke zuwa sai a ce istihaza ne ba zai hada saduwa da ita ba ba zai hada yin ibada ba an fahimci wannan sai ta yi aiki da a al'adarta mace ta biyu wacce take ta san kalan jinin haila da karninsa ba ta shakka in ta gaishi ta sani in ya canza ta sani sai aka ce ta yi aiki da iliminta na sanin jinin haila in ta ga jinin haila to sai ta dakatar da sallah in ta ga jinin ya canza ta tabbatar ba na haila ba ce ko yana zuwa sai ta yi wanka ta yi sallah ta yi ibada mijinta zai iya saduwa da ita to mace ta uku ita ce ba ta da al'ada ba ta san adadin kwanakin ta ba yanzu ta fara kuma ba ta kware ba ba ta san kalan jinin ba ko karninsa ba to da ta fara hailan sai ta fara da rikici da rigima kenan sai jinin ya zarce to ya za ta yi to sai manzo Allah ya ce Allah ya sani ya shaida cikin ilimin shi zaki zaki haila kwana shida ko kwana bakwai duk kowane wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai yana gamawa sai ki wanka ki ci gaba da ibadanki yadda aka sau'ai yadda da zaki dauka kenan ki ji saukin al'amarin har kika bi duk wata matsala kuma to zaki da rikicewa duk littafi ana karanta zai amma da an zo kitabul haid malamai shi ce to alhaidu mu'udin ya ce ai littafin haila littafi ne mai rikici imam malik da ilimin shi da darajar shi da komai sai da ya kai na in an tambaye shi game da rikicin ai haila shi ce kuje ku nemi mata sun fi kowa sani to manzon Allah shine ya yanke miki yadda za ki samu sauki kina da al'ada ki kina yi kwana nawa ne kowane wata shekara nawa sai jini ya zo ya tsayawa yana